Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na karanta muku da muhimman kanun labaran. a jiya aka kawo ƙarshen wani zaman taro na dandali kan zaman lafiya da tsaro a birnin lome na ƙasar togo akwai mu da ƙarin bayani kan sakamakon dandalin sai kuma hukumomin kwani sun yi kira ga al'ummomi da kuma bakin da ke zamana a jihar bayan al'amuran amsar kuɗin fansa a cikin jihar akwai mu da ƙarin haske a cikin filinmu na musamman za magantawa kan nau'in sammaci da kotu take badawa. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya an kammala gasar ƙasa da ƙasa ta 'yancin 'yan jarida karo na goma a birnin Wagadugu na shekara ta 2023 Philip ta da babban tukwicin jaridar Ayer Info jaridar ta samu kyautar zinariya bisa ga ƙoƙarinta na bunƙasa 'yancin jarida ta hanyar jaridar bincike a cewar labarin shafin Media Niger wannan kyauta ta girmama aikin jarida mai inganci na Ibrahim Manzo Jallo. dandalin farko kan zaman lafiya da tsaro na shekara ta 2023 da ya gudana a birnin lome na kasar togo daga ranar 21 zuwa 22 ga watan oktoba tare da taken iyaya za a karfafa mulkin wucin gadi zuwa mulkin demokaradiyyar afirka dandalin ya samu halartar kasashe goma daga cikinsu akwai kasashen yankin sahel kamar mali burkina faso da nijar dandalin lome kan mulkin wucin gadi bayan jin mulki a afirka wannan sanarwa ta bada taimaka wajen kaucewa juyin mulki da taimakawa sojoji na su fita daga mulkin soja. jihar birnin kwanni na fama a lokutan baya-bayan nan da sace-sacen mutane tare da neman kuɗin fansa mazauna jihar na zargin bakin najeriya da ke unguwar kaura da ke aikata wannan laifi an ɗauki matakai kafin matsala ta yi kamari mu saurari sarkin kwanne sardauna muhammad salisu a cikin rahoton asuman arzika magana ta karɓar baki yau ba siri ba ne cikin garin ga duk abin da an ka ɗauko da wani gari in an ka biyo shiga sai a ce ƙaura duk wanda an ka kame an ka ce a biya kuɗin kinafin sai a ce ƙaura duk wani abu na mugun abu wanda dai an ka tashi cikin garin ga ƙaura ne ake magana mutane suna zargi na wasu jama'a waɗanda sun fito daga ƙasashen maƙwabtanmu. kamar wadda ni haɗi wani ba a kora kowa ba a tsangwama kowa amma shina da kyau ga waɗanda aka zargi in ya tabbata to sanwa kamar ba shi yiwuwa a sa ido hakanan na faruwa kullun jama'a sun fara bayani sun fara husata har ya kai inda wasu suna batun su zo da kansu su ɗauki wansa in abu ya kai inda za a ɗauka wansa to abu ya lalace wani ga wadda ta gadi zaman lahiya ya kamata a tabbatar da zaman lahiya da haka mun ka faɗa ma ya kamata wannan lalura tsaida ta Tun bayan jin mulki a Nijar a ranar 26 ga watan Juli, ayyukan kungiyar agaji ta Kura Rouge na tafiyar hawainiya a Boso tumu da kuma garin malam a cewar jami'in kungiyar reshen difa tun lokacin mutane dubu ne suka rasa tallafi da taimako na kungiyoyin ong dalilin kenan shugaban kurarushe reshen difa ya yi kira ga abokan hulɗa da su duba matsal da idon rahama alhaji abdullahi ada a cikin rahoton mani musa Na an ce sai dai yawo tarihi iyakokinta duk abin da muke samu yana zumna ne daga ketare daga sauran kasashe amma da wani bangare idan aka ce kungiyar kasa da kasa USAID da sauran kungiyoyi makamantanta na kasashen waje su ma sun ce za su tsaye da taimakon da suke kawo mana kenan taimakon jin kai ne suke son su tsaida wannan kuma ya shafi al'ummar da ta baro ta saboda matsalar rashin tsaro misali nan difa sun kai sama da mutum 28,000 gwamnati baya da cikakken halin da zai ɗauki ɗawainiyarsu su gashi kuma tun lokacin da aka yi wannan juyin mulkin shige da fice na kudade ya yi tsauri tsakanin ƙungiyoyin da ke tallafa ma jihar ta difa Tare da lokacin koma makaranta a lokutan baya bayan na ana lura a nan birnin mai da ƙananan yara da ke ɓacewa dalili da dama suke tushen wannan ɓacewar yara a cewar masanin zamantakewar dan adam korau muhammadu inda yake kira ga a kula da yara domin yara babban arziki ne a cikin rahoton habiba ahmed Wannan al'amarin da kuka ɗauko a halin yanzu yana da sarƙaƙiya sosai ganin irin yanayin da ake ciki. Waye sun mai da hankali kan al'amuran tahiyar da gida na yau da kullum. Idan ana yawan fuskantar bacewar yara, wannan na nihin cewa akwai lauje cikin nadi a bangaren tahiyar da rayuwar iyali. Idan aka duba yadda rayuwar birni take a halin yanzu da kuma irin yadda mahaifan yaran da ke bacewa suke gudanar da rayuwarsu, hakan zai sa a tantance inda matsalar take. Tunda wannan al'amarin na bacewar yara bai shahi bangaren iyalai masu hali ba. kenan ana iya amfani da shawarwari da dubaru wajen shawo kan wannan matsalar ta bacewar yara A Nijar nan da ɗan lokaci kaɗan za a fara aikin noman rani bayan damina sai dai masu garake na nuna damuwa tare da rufe iyakoki. Alassan Sido Sakitare Janar na ƙungiyar masu noman rani ta ƙasa ya yi kira ga hukumomi da su ɗauki matakai domin fuskantar wannan matsala a cikin rahoton Maro Madindini Suleiman. Nan da lokaci kaɗan za a shiga cikin ayyukan noman rani. Babu wani tsammani na cewa ƙasar Nijar za ta iya samun iri. Don haka ne za mu ga yadda za mu yi mu samu iri a farkon ayyukan noman rani domin manoma su samu yin noma da kyau. Idan na ce iri akwai iri na shu, akwai tumati da kuma dankalin turawa da babu shi yanzu haka. Saboda dankalin turawa abu ne wanda ba iya aje shi tsawon shekara ko kuma na 'yan watanni. abinda abin da muke fata zuwa ga gwamnatin Nijar da yawan galibin manoma 'yan kalilan ne ake sa wakilci muna fatan al'ummar makiyaya su kasance wakilai. rural Jihar Dogon Duci na da karancin abincin busashe a cewar makiyaya wannan kuma dalilin rashin barin gonaki su huta da kuma matsalar tsaro da ke hana makiyaya zuwa arewaci domin yin kiwo. Mamman Usman shugaban kungiyar makiyaya ta Arena reshen Dogon dutse a cikin rahoton Abdulaziz da yuma bana babu cawa kwata-kwata to bana mahi yawa sauruka nan duka an samu an noma to wanda a akwai kin kenan yan bisa jin sun karge ke bisa gari shi kenan duka sun tattake shi babu shi kenan wannan shi ya kawo bana akwai matsalar eh, matsalar ruwa su dai babu sai dai matsalar abinci na dabbobi tunda ko akwai ruwa in babu wurin tsayawa a yi kiwo kaga kenan eh, ruwan kadai ba su ya bisa shi matsalar da aka fuskanta kaga dai gonaki ba su sako ba sannan kuma kan bisashen kuma yau ba su tsaiduwa can cikin daji saboda babu cawa yadda da bai zoyuwa tun daga ana adama mutane jangali wani bi kuma dukiya ta kama sai a amshi bisashe duka sun yawa wuri guda abinci babu shi saboda matsalar tsaro na yau ita ce wadda ta tada ma mutane hankali har ba misali wallahi kokari ana ganin shi saboda sarkin arewa da sarkin hulani da mayar da farfe suna cikin guje-guje waye ma mutane kai don Allah masu gonaki kowa shi kokari ya sake kayan gonar su kuma masu shi su yi hankuri kowa ya wake gonar shi masu tafiya da bisashe da yawancin lokaci ba nasu ne na daga cikin masu ruwa da tsaki mafi mahimmanci wajen shiga da ficen makyaya kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen daidaita rikici cikin ruwan sanfi tsakanin manoma da makyaya dalilin kenan sakataren dindindim na hukumar kula da filaye na jihar difa jibrila malam kalla ya nuna cewa yana da kyau a ɗauki matakai domin tsara aikin waɗannan mutane masu rikiyar dabbobi a cikin rahoton tanan fude ahmed Makiyaya idan suka zo ya kamata su gabatar da kansu, ba wai saboda barna ba, ko don cututtukan dabbobi suke tare da su ya kamata a samu wanda za a tuntuɓa. Matsala da ke akwai na a nan ma'aikatar kundin karkara ba masu dabbobi ne suke tafe da dabbobin ba, masu kiyo ne kadai. Don haka ne aka ce a ɗauki mataki su san aikinsu, a san dabbobin waye suke kiyo. Idan suka yi barna sai a nemi mai dabbobi ko ya kasance yana a Najeriya ko kamar ko kuma a nan Nijar. Wannan ba aikin mu ne ba, aikin kungiya ne kamar irin su Aren Miyatti Allah duka suna tuntuɓar juna. Ko da ba a kawo ƙarshen rigingimu ba gaba ɗaya to suna iya raguwa, wanda zai kawo sauƙi fiye da abin da muke ciki a yau. Jihar Banda yana ɗaya daga cikin yankunan Nijar inda ake samun 'yanci rani sai dai a wannan jiha na fuskantar matsalar auren 'yanci rani tare da 'yan mata inda ma'aurata ba su ganin juna kafin su yi auren waye 'yan mata na Allah wadai da lamarin bisa dalilin cewa ana samun rabuwa aure. Magaji Umaru mahaifin wata yarinya ya bayyana damuwarsa a cikin rahoton Maki Usaini. yanzu akwai wasu abubuwa da suka huto wanda ba kowa ba yake gane kamar wannan man da suke huta mai yawon neman kuɗi libi ajiye wanda suke taya kuɗaɗe suke aikowa a musu aure bata ga angon ba shi bai ganta ba in yaje je zo baya zuwa ko ina auren yake lalacewa dan haka mu jan hankalin da muke yi uwayen yara lalle ba a ce kala ai aure ba amma gaskiya ai takaza wannan auren na aikin kuɗi wallahi matsala ne saboda ni na gani da koyi wata yarinya wanda an wa yan uwanta haka nan sai ta zo ta kamar irin wannan shawara. ta ce wallahi ta bata so a yi mata na ce mata wallahi ni ina goyon bayan ki koyaushe in aka ce za a yi miki da wanda baki gani ba wallahi ni ki tawo ki ga mini insha Allah zan shiga gaba in miki maganin wannan matsalar to shine nake ƙara jan hankalin uwayen yara dan Allah ayi taka tsantsan abu sau da ƙafa wannan mai san ya zo gida yarinya ta ganshi tana so in tana so a yi aure in bata so ko musulunci ma ya hana in tana so a yi in ana so ya yi jimiri in kuma bata so to a barta da Allah ta zaɓi wanda take so ta ma taɓa masu lakwal shine ni wallahi asarar da nake hangawa. yanzu tun da lokaci sai kuma mu na musamman a cikin aikinsa na neman gaskiya juju mai shigar da ƙara yana taka muhimmiyar rawa ga batun shari'a inda yake iyar ba da sammaci sammacin bayyana sammacin zaman kaso sammacin kamuwa da kuma sammacin komawa domin samun karin haske kan waɗannan sammaci anise karim ya hiranta da juju a tahir liman menene samaci ta fuskar dokar laifuka? Samaci a farkon dokar shari'a ta ƙasar Nijar hanya ce da alƙalin ko jujun shigar da ƙara yake iya rubutawa cewa wane kaza a kawo shi a gabansa ko kuma a tsare shi. Waɗanne irin samaci ne ake da A kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar babi na shidda shafi na ɗaya na kundin shari'a ya ayyana rabe-raben samaci da alƙalin shigar da ƙara yake iya bayarwa wanda ya shafi mafi yawa ayar doka ta 116 da wanda suke biyo bayansu. Sammacin bayyanar mutum a gaba alƙali da sammacin kai mutum gidan kaso da sammacin kawo mutum da sammacin neman mutum a tsare limanda et eh, du mandat eh, Wane bambanci ne ke tsakanin irin waɗannan sammaci? Limanda de comparution c'est le premier. Sammacin bayyana a gaba alkali ita ce ta farko da ayar doka ta ɗari da goma 116 ta yi bayani a kanta. buƙatar wanda ake tuhuma ya bayyana a gaba alkali a rana da kuma lokacin da aka rubuta a cikin takardar sammacin. Shi ma sammacin tsare mutum da alkalin shari'a yake rubutawa yana iya karɓar mutum da ake da tuhuma a tsare shi wannan sammacin yana iya ba da damar nemo mutum ko a tura shi a gidan kaso idan aka tabbatar da tuhumar da ake yi masa sannan akwai kuma sammacin kawo mutum wanda ya kayyade izinin alkali shigar da kara na kawo mutum kai tsaye a gaban alkalin a ƙarshe sai kuma sammaci kama mutum a kuma tura ƙeyarsa a gidan kaso wanda yake ba da damar neman mutum a duka inda yake a kai shi gidan kaso da aka rubuta bisa takardar sammacin inda za a tsare shi yaya ake sanar da wani sammaci Samacin bayyana a gaba alkali jami'in shari'a ise ne yake da wannan hurumi ko kuma jami'in polis ko wani babban jami'i na ƙasa da suke da ikon yin haka. Shi kuma samacin kai mutum ko tsarewa wani jami'in polis ne yake da ikon haka ko kuma wani babban jami'i na ƙasa. To yana gani duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarinmu na sashen Hausa yanzu lokaci yi da zan haɗa ku da Salamatu Kadir da za ta gabata muku da labaru da harshen zarumanci kayan sana a huta lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye akan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.